Karfe biyar da minti arba'in Studio Kalangu kenan ya soma gabatar muku labarunsa na Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A waɗansu yankunan jihar Maraɗi inda akwai matsalar rashin tsaro malamai da ke koyarwa a yankunan suna cikin mawuyacin hali. a gundumar gingimi da yawan mazaje ne suke hana matayensu zuwa asibiti duba lafiyarsu inda aka shirya taron waye da kawunan jama'a a rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan adon al'adar buzaye a cirozirin yanzu ga labarun daki-daki. Yanzu haka an fara shiga hutun ɗalibai 'yan makarantar Boko inda wani sauƙi ne ga malamai da suke ba da karatu a yankin maraɗi da ake samun hare-haren ta'addanci wanda ya sanya malamai da sassafe ne wani lokaci suke bayar da karatu a cewar wani malami da ya buƙaci a sakaye sunansa ga abin da yake shaidawa Mohamed Maman. Gaskiya lamarin sai a hankali. Idan muna tare da ɗalibai a aji, in muka ga wani mai moto na yawo a cikin fili sai kowa ya tsaya ya ga abin da zai biyo baya to kun gani ko ai hankalin yara yana raguwa biyu wani bi yana gare mu wani bi yana waje in ta kama a gudu sai a yi ta gudu in kuma ta kama a zauna sai a zauna wani bi muna gudu kam duba da halin rashin tsaro ba a mayi kwana goma ba sun zo sun ɗauke mutane biyar a cikin wannan ƙauyen muna sabka a ƙarfe biyu na marece saboda tsaro misali in muka ce mu tsaya har ƙarfe biyar mu da ke da babura idan ka samu faci ko kuma wata matsala takan yi wakan ka samu ka isa gari sai ka kai karfe takwas na dare to shi yasa muke sabka da wuri don komi ya faru ka samu ka shiga maraɗi ido na gani Jami'ar Jibo Hamani ta tawa haɗin gwiwa da Jami'ar Yamai da ƙungiyar PNUD sun shirya wata jarabawa mai suna agregasiyo na kimiyyar shari'a da siyasa da tsimi na Kames. A jiya ne aka fara jarabawa za a kammala goma sha biyu ga wata. Profesa Yusuf Hamma Dauda ya yi wa Idris Adamu ƙarin haske. babbar taro ne aka yi an sanyan sharshar suka zo da kasashen waje akwai burkina faso akwai benin akwai cote d'ivoire togo cameroon sun hadu nan jami'ar tawa sun zo ne don su yi shirin wani babban konkur da za a yi nan kasan mu niger a watan goma ga wannan shekara kenan sun zo don su yi preparation su samu karhi allah ya ba sa'a ga konkur kai invite duk professeur formateur sun zo nan zuwa kwana biyar za su yi formation tun da aka yi wanga university wanga shi aka karo na farko kasashen ashirin ba da mutanen za su kai dari biyu da za su zo kasashen waje na afirka za su zauwa nyamai su yi abu mu dai nan jami'ar tawa muna da kandida bakwai nyamai da biyar da za su hadu muna roko allah ya ba su sa'a wanga jarrabawa allah ya ba su sa'a su same shi don su kara gara ilimin ya bunkasa don gyara kasanmu Masu jarabawa bakaloriya a wannan shekara su biyu ne da cikin cikinsu mata 37,837 inda za a rarraba su a cibiyoyin jaraba uku kamar yadda taron majalisar ministoci na jiya ya ayyana haka kuma sun bayyana ranar soma jarabawar. a ɓangaren jarabawa birebe zai gudana goma sha uku ga wata a wannan shekara masu jarabawa su dubu ɗari da arba'in ne mata cikin su kusan dubu saba'in da za a rarraba su a cibiyoyin jarabawa ɗari uku da saba'in da uku a faɗin ƙasa A jiya ne wata rigima ta ɓarke tsakanin manoma da makiyaya a garin Aduwa mai tazar kilomita biyar daga da'irar birnin Dogon Dutse, inda mutane da yawa ne suka jikata bayan da ya ziyarci waɗanda suka jikata a asibitin Dogon Dutse, prefet ɗin gunduma Dogon Dutse ya miƙa kira zuwa ga jama'a domin tabbatar da zaman lafiya da kuma girmama doka a hirarsa da Aliyu Bawa. jama'a dai muna gaya musu a bar ma kai shari'a akwai iko na nan kusa kuma muna da justice muna da soje wannan abubuwan neman ma kai shari'a nan shike kawo mu hakan ga a zo a ta faɗa ta faɗa ce kuma a sai da yake kariya ba amma a yi haƙuri abin da muke so ga jama'a in ko ga abu wanda ya ƙarfin ku ku zo ku faɗa mu dama abin da muke faɗi ne kullum in mun hita daji in wata hira ta gama da jama'a muna ce musu da abin da ku gani ba ku yarda da shi ba abin da ku ga ya ƙarfin ku ku zo ku gaya mana wannan faɗan bai da kyau ba shi bane gani ba a gaya mu iko iko shi zai aikin shi kuma yanzu wannan abu da suke faruwa daga an ga abu wanda ba shi ba ka a zo a je a faɗa waɗannan a bar shi ba shi bane ba eh, gyara zama ba kuma mutanen nan tare ake yau da gobe zamana a samu wuri a tantamna a gani menene yake hana ruwa gudu daga nan ake samun matsala abin a ciwo kanta ba sai an je an yi faɗace faɗace ba a yi hakuri iko za su ɗauka mataki kuma wannan abin an gaya mana dukka za mu zowa mu gani abin da ya kamata muna son mutane su yi haƙuri faɗa ba shi bane ba abin da ya kamata A jiya ne shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya gana da sarakunan gargajiya na yankin jihar Tilaberi inda suka tattauna a kan batun tsaro. Sarakunan sun shaida wa shugaban ƙasa irin ƙoƙarin da suke yi domin tabbatar da zaman lafiya a yankin, kuma sun ɗauki aniyar wayar da kawunan al'umma domin daidaito abubuwan da ke kawo rigingimu tsakanin al'ummomi. Yau tara ga wannan wata da muke ciki ya kasance ranar da aka keɓe wa masu adana takardun bayanan ƙasa na ƙasa da ƙasa da ya zo daidai da bikin zagayowa cikon shekaru 75 na Majalisar Shawara na ƙasa da ƙasa na masu adana takardun bayanan ƙasa dangance da wannan rana mun nemi sanin menene aikin masu adana takardun da kuma rawar da suke takawa ali amadu darakta ma'aikatar adana takardun bayanan ƙasa a sa da fati malam yaro Il s'agit de faire connaître au grand public. Da samu a nuna wa jama'a menene ainihin aikin adana bayanai da masu yin aikin ma domin bunƙasa wannan fanni Idan aka ce rumbun adana bayanai cewa da archive ana nufin duka wata takarda ko ma wace iri ce ko ma ta tun yaushe ce ko ma ya take wacce aka yi ko aka baiwa wani mutum ko wata ma'aikata a cikin hanyar gudanar da ayyukansu. To aikin mai adana bayanai shine ya tattaro irin waɗannan takardun ya adana su. To hanyoyi da dama ne ke da kwai domin adana irin waɗannan bayanan. Idan aka kawo muku wasu takardu, kamin ku samu isa ga abin da kuke nema a cikinsu, sai kuna da wasu dubaru da za su ba ku damar tonawa yadda ya dace. A gingimi an yi la'akari mata ba sa halarta cibiyoyin asibiti wanda hakan yana da nasaba ne ta dalilin hana su da mazajen suke yi. Don haka ne magidanta jiya suka haɗu domin tattaunawa tare da wayar da kawunan al'umma da taken lafiya tana gaban komai. Usman Bubakar ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron ya yi wa Maina Abdullahi ƙarin haske. mai mata shi ya san zafin mata kuma ya san zafin iyalin shi sannan kuma ya san duk wani kalubale da wasu abubuwan da za su biyo bayan wannan al'amura daga ciki shine ya sa aka sa wannan fasari aka ce sai mai mata abin da ya sa wannan abubuwan duka aka ce mu ya kamata mu tattauna mu mu san matsalolin domin saboda mata sukan je sukan samu wayar da kai a radio ko a likita da makamantansu to bayan sun shurari wannan abubuwan su samu wannan fa'idodin da cewa ya eh tabbas wannan abun yana da fa'ida hukunci a hannu wa yake yana hannun mai gida ko ko ta ce za ta je likita an Bakitaya, baki Matalaka, ya an karya mata laka kenan shi yasa muka ce to mu kuma a namu wanda muka samu ya kamata mu isar ma al'umma da cewa lalle idan aka kawo magana na fannin abin da ya shafi lafiya mu maza ya kamata mu mu kara goya musu baya domin a ta a samu lafiyar Cibiyar Inkibatar na Difa ya shirya ba da horo a kan labari zuwa ga ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin mata. Aishatu Mamman Shebu, mamba ta ƙungiyar mata da 'yan mata masu fafatukar samun zaman lafiya da tsaro a Difa, ga abin da take shaida Mamman Ada da Asman Abubakar. mata gaskiya muna musu abu da yawa tunda muna yin sana'o'i muna da keke wanda muke rekritan 'yan mata wanda busu aikin komi muna koya musu dinki daga baya akwai proje da take taimaka muna ta bamu keke muna ba su suna tayya suna yin dinki muna aikin guli-guli wanda muke kiran mata wanda busu aikin komi su zo su kama su yi aiki tare da mu mai so ya adere cikin rezo mu yana adere wanda bai ya komi muna kama mishi in ya muna aiki muna bashi abin da muka bashi shi ma ya tahi harakan gaba kan shi kuma muna yin aikin su sabuli sabon likid haka da sabuli hakan ga duka muna yi muna sa ran a gaba za mu fara aikin su turaren wuta su gari da su tattasai duka ma duk su ma mata da suke zaune wanda bisa komi mu nemo su mu kawo mu sa su tunda duk wannan fitinu da yake zuwa rashin sana'a ne yake kawo su kenan mutum yana da abin da zai yi saboda gobe zai samu shi ma ya dan ma kan shi wani abu Tawagar masu bibiya da ingancin ayyukan isidio Kalangu suna wani rangadi a cikin gunduma balle yara da ke cikin yankin jihar Tilaberi. Makasudin rangadin shine tattaunawa da masu sauraron Isidio Kalangu da abokanin hulɗarsu bisa tsare-tsare Isidio Kalangu. Adamu shine shugaban tawagar a hirarsa da Hassan Mumuni. Irka Mun zo nan balle yara kamar yadda muka saba yi muna zowa ziyara abokanan hulɗar mu na Radio Dalol mu tattauna da su sama hulɗar da gani inda ke da buƙatar a kawo gyara cikin tafiyar da hulɗar mu kuma muna haɗuwa da masu sauraron mu don sanin in abin da suka saurara ta hanyar Studio Kalangu yayi amfani a rayuwarsu kuma su ba mu shawarwari don gyaran shirye-shiryen mu. da sanin kuma in jama'a sun gamsu da abubuwan da muke watsawa manufar wannan aikin da muke yi da shine misali kamar yanzu aikin da muke yi tare da sa hannun unicef saman karatun yara mata a wurin dole incin yara duk muna wayar da kai saman shi cikin gidajen rediyo kenan muna zuwa don neman sanin in masu sauraro sun fahimta in ba su fahimta ba kuma muna ɗaukar bayanan su don mu je mu gaya ma 'yan jarida da suka shirya shirin da akwai inda masu sauraro ba su gane ba kenan su yi ƙoƙarin samun hanyoyin da za su bi don fahimtar da su. Studio To yanzu kwa sai rahotonmu, a yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan wata mata a Cirozirin da take haɗa kayan kwalliya na gargajiyar buzaye ga amare, wanda wani, asiri, wanda wani sirri ne na riƙe al'adar buzaye wanda ado babban al'ada ne ga mai mahimmanci ga buzaye hawa a gali wacce ta kware a adon buzaye a tirozirin a hirarta da ahmed fila haraka an mai gina ake sa in an sami gina shine al'adar bugaje ta armi da sabgogi dukan za a fara menene shi mai gina ana iya fassara mana shi mai gina kama boma zaka cikin turanci cikin hausa sai a ce kayan ado mai gina kin dami dami ake garan shi shi a so shi sai a gara a kawo diyan aduwa diyan aduwa su fi yawa su fi yawa bisa mai gina sai a adaka shi a gara shi da kyau sai an an daka wancan mai gina na in an tanka da ta koko in an tankade shi sai a samu diyan aduwa su ma a daka su da kadan kada in an daka ana zuba ana tankadawa ana zuba ana tankada shi sai ya ki shi yana da maski sai amma amarya ba ma da shi shin za ka gara kwalban nan ta ba ma sai ka sa mishi ko shi Allah da biyu amare nan ne suke zuwa suna sayan shi kullum yanzu wani al'adodi ana yin su yanzu ko sun rage karfi kan ba kamar da yanzu su ne suke akwai karfi yanzu yanzu mai ya gina shi ka shi ta taso duka han buga shi duk muna samu wani abu ciki aule muna samu wani abu in ka gara ka cika kwalba ta ta amarya sai a baka shika uku shika fudu eh in kwalba biyu ce shika shidda to shi ya ake azama fuskar mutum shi yare kuke in ka je sai ka sa ruwa ka dama in ka dama shi sai ka sa mishi lagdan nan za ka dama da lagdan nan za ka dama sai a shafa ma amarya duka cikin jiki duka sai ta yi sati tana yi inda za ka shafa ma amarya ta yi wanka ta shirya shirya mai za ta sai ka dama ka d'an cikin kwalba ka sa ka d'an. sai ka samu musani wanda ya iya sai ya aza maka da san da sen kinan na sama a shafa sawo masara sana a sa wancan ja a don shi wai shin kuna samun kamar kungiyoyi masu tallafa muku domin karfafa wannan al'adodi babu furoje ko guda mu ne muka dauko ta al'ada mun an dauko ta kuma Allah ya fiddo in mutum kana so ka yi aikin ka sai ka so ka gara amma mata sun zo sai su sai. yanzu wani kira gare ku kamar ga matasa yanzu wanda ba su damu da wannan al'adun ba domin su ba abin muhimmanci. Muna kiran fuska ka ba ta sauyawa ko ka yana taimakon fuska ya fi wa'annan abubuwan Ko rana kake ka shafa shi ba baya ba ta baka fuska ko ka da. yana garan jikin mutum. To madalla masu mu ƙarshen labarun kenan inda ga Abdulkarim Guruza ya gangaro inda zai kawo muku labarun harshen zawarmanci a yi sauraro lafiya. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.